أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد إمام مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara jaddada mu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake bayyana tare da ku cikin wannan darussa masu tarin muhimmanci watan darussan kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata cikin darussan da suka gabata mun yi bayani dangane da abin da ya shahi tuba da kuma hakikanin tuba da wajabcin tuba da muhimmancin tuba a mahanga na alkur'ani da kuma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakanan mun yi bayani dangane da abin da ya shahi yalwan tuba da kuma kasantuwan tuba wata aba ce mai faɗin gaske sannan mu yi bayani dangane da abin da ya shahi rukunai da kuma gimshikai na tuba insha Allah yau ma za mu ɗan ƙarasa a kan shi kaɗan in ya so sai mu shiga cikin sabon maudu'in wanda za mu bayani a kansa a yau wanda ya shahi dawaman tuba watan kasantuwar tuba wata aba ce wadda ta kamata ya zamanto ta dawama daga lokacin da mutum ya tuba har ya zuwa ƙarshen rayuwarsa ya zamanto ya yi tuba ne na dindindin na ba komawa a cikin abin da ya tuba ya bari saboda haka da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata mun san cewa mun yi bayani gani da abin da ya shahi rukunne na tuba kuma ba, ba ya zamanto mun sake maimaita su a nan wurin a takaice mun yi bayani kan cewa tuba tana da rukunai wanda lazim ne ya kasance wannan rukunai din sun samu kamin ya zamanto tuba ta karɓi a wurin Allah subhanahu wa ta'ala in ya zamanto tuba ta rasa waɗannan rukunna to shi shikenan sai ya zamanto ba ta da wani kima sannan kuma ba ta da wani itibari a wurin Allah subhanahu wa ta'ala na farko dai yana bukatar ya zamanto mutum ya yi nadama ainihin watan da zuciya kasance ya yi nadama da zuciyar shi dangane da abin da ya riga ya gabata na zunubai da sabo da miyagun ɗabi'u wanda suka gabata wanda Allah subhanahu wata ta'ala bai yarda da su ba yana da kyau zamanto mutum ya yi nadama a cikin zuciyar shi dangane da wannan ya ɓata ransa me yasa aikata irin wannan aiki wanda ya kasance ya zamanto hijabi tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala bayan haka sai ya istighfari da halshen shi wato kenan istighfarun bil lisan ya zamanto ya istighfari da halshensa ya nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala ya rika maimaita astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah shine istighfari kenan da baki bayan ya zamanto mutum yayi nadama bayan zaman mutum ya yi nadama ya ji zahin abin da ya gabata ya ɓata ransa dangane da abin da ya gabata yanzu sai zo ya istighfari da bakinsa wannan kenan rukuni na biyu rukuni na uku ya zamanto ya yi aiki da gaɓoɓin shi ta yadda zai aiwatar da ayyuka masu kyawo kuma ya nisanci miyagun ayyuka domin ya zamanto innal hasanatu yuzhibna sayyi'at ya zamanto kyaukyawan aikin shi sun kawar da miyagun ayyukansa ya kyautata aiki na hudu ya zamanto yana da azama ya yi azama a cikin zuciyar shi akan cewa ba zai sake komawa zuwa ga miyagun ayyukan da ya baro ba miyagun sifofin da ya baro miyagun ɗabi'un da ya baro ya zamanto ya yi azama ya ɗauki niyya kenan mai ƙarfi wanda zai nuna cewa kenan lallai da gaske yake akan ba zai sake koma a cikin miyagun ayyukan da ya bari ba wannan rukunai guda hudu lazim ne ya zamanto an same su a cikin tuba sannan ya zamanto wannan tuba din ta zamanto karɓaɓɓa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya zamanto wannan tuba ta kasance ta samar da tasirinta a cikin zuciyar mutum da kuma ayyukansa saboda haka kenan Allah subhanahu wa ta'ala yana buƙatar ya zamanto bawansa ya aiwatar da tuba ingantacce wanda ya cika sharuɗa da rukunna na tuba kamar yadda za mu gani cikin bayanin namu na yau mun yi bayanin cewa a cikin gabatarwa za mu yi bayan dangane da dawaman tuba kan cewa lazumi ne kasance ita tuba ta dawama lazumi ne zamanto tuba ta ci gaba daga lokacin da mutum yi ta har yi zuwa lokacin da zai haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto ya ci gaba da wannan tuba ɗin ya tabbata a kanta a kan sharuɗanta bai koma ba a cikin zunuban da ya baro saboda haka kenan tuba a bace wadda tana bukatan istimrari tana bukatan ci gaba tana bukatan dawama daga dukkanin jihohi da kuma bangarori saboda haka kenan mutum bayan tuban shi daga miyagun zunubai bayan tuban shi daga miyagun ɗabi'u yana bukatar ya zamanto ya dawo ya yi muraƙaban kanshi ya kula da kanshi ya kiyaye kanshi ta yadda zai ga cewa ya tabbata akan bayan Allah subhanahu ta'ala kuma ya nisanci saba ma Allah subhanahu ta'ala sannan ya yi ƙoƙari iya ƙoƙarinsa ya yi hankali ganin cewa bai warware wannan alkawalin da ya tsakanin shi da Allah subhanahu ta'ala ba sau da lokacin da mutum ya yi nadama lokacin da yake tuba ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ya yi nadama a kan cewa ba zai sake aikata zunubai ba ko kuma ba zai sake aikata zunubin da ya tuba daga barin shi ba to kamar yana kulla alkawali ne da Allah subhanahu wata'ala lokacin da ya wannan nadama ya wannan azama din to kamar ya kulla alkawali ne da Allah subhanahu wata'ala alkawali kuma abincikawa ne saboda haka kenan abin da ya fi dacewa shine zamanto mutum ya yi hankali ganin cewa ya kiyaye wannan alkawali ɗin da ya yi da Allah subhanahu wa ta'ala akan cewa ba zai sake koma ma wannan zunubi ba akan cewa ba zai sake koma ga waɗannan miyagun sifofi ba waɗanda ya bari a nan gaba kenan saboda haka kenan ko da ya samu wani karkata ko wani tangarɗa ko waswasi ya zo mai dangane da tuban da ya yi to abin da ya kamace shi ne ya yaƙi ya yaƙi kansa ya yi mujahadan kansa domin ganin cewa ya tabbata akan wannan alkawalin da ya yi Allah subhanahu wa ta'ala ya iya ƙoƙarinsa ganin cewa ya yi ƙoƙarin tsarkake kanshi ya yi ƙoƙarin tabbata akan wannan tuban da ya yi wannan shi ne abin da zai zamanto ya taimake shi kuma ya tabbatar da shi akan wannan tuba ɗin saboda haka kenan yana da kyau ya zamanto kuma mun yi bayani dangane da abubuwan da suke taimakawa ya zamanto mutum ya tabbata akan tuba akwai abubuwan da suke taimakawa ya zamanto mutum ya wanzu ya tabbata akan tuba bayan ya tuba ya cika sharuɗa da kuma rukunna na tuba daga cikin waɗannan abubuwa yana da kyau ya zamanto mutum ya nisance majalisosi da kuma ma'abutan sabo inda ake sabon Allah ba wuri ne mai tsarki inda ake sabon Allah ba wuri ne wanda ya dace da wanda ya tuba daga barin sabo hakanan ma'abuta sabo ba mutane ne wanda ya dace ya zamanto mutum ya zauna da su musamman ga wanda ya tuba saboda wanda ya tuba ya yi kama da mutumin da ya warke bayan ya kwanta baya da lafiya saboda haka jikin shi ba yana da ƙarfi ba ne sosai da ya samu wani ɗan matsala kaɗan shi kenan sai ya zamanto tana yiwa ya zamanto halin shi ya shige cikin juna ya zamanto ya koma gidan jiya saboda haka shi ma ma'abocin tuba wanda ya baro zunubai ya kamata ya zamanto ya nisance wurare na sabon Allah subhanahu wata'ala saboda wurare ne wanda mutum zai kamu da cuta na zuciya kai tsaye kuma zai iya koma cikin abin da ya hito wal'azubillah hakanan kuma ma'abuta sabo ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya rage irtibatan shi da alakan shi da waɗannan mutane sai zamanto hakan ɗin ya taimaka mai wurin dawwama da kuma tabbata akan tuba ɗin sai zamanto tuban shi ya kasance tuba tabbatacce ingantacce mai ƙarfi wanda yake zai kasance taubatun nasuha tuban da babu koma a cikin shi hakanan yana da kyau ya zamanto in yana da abokanai wanda waɗannan abokanan nashi sun kasance miyagun abokanai ne ya zamanto ya nisance su musamman abota in mutum ya kasance yana da mugun aboki to yana da wahala ya zamanto ya zan mutumin kwarai saboda ɗabi'u suna satan junansu kamar yadda zo cikin ruwayoyi kenan ya kamata ya zamanto ya nisance miyagun ɗabi'unsa ya nisance miyagun abokanai nasa wanda suke shajja'a shi suke ƙarfafa shi suke kwaɗaita shi akan saɓo ya kamata ya nisance su wannan shi ne zai taimake shi ya zamanto ya tabbata akan tuban da ya yi in ba haka nan ba in zai ci gaba da zama da su to zai zamanto kamar aikin banza ne yake wani ɗan ƙarfafawa da kuma kwaɗaitawa kaɗan zai mai da shi zamanto ya koma inda ya kenan gudun da ya kamata ya kiyaye miyagun abokanan nasa kamar yadda zai yi gudu ya kiyaye dabbobin daji zaki ko kura ko abin da ya kama da haka saboda suna cutar da shi hakanan ne miyagun abokanai za su cutar da shi sai zamanto tuban nashi da ya dawo baya da wani itibari sai zamanto tuban nashi ya dawo baya da wani tabbata sai zamanto wal azubillah ya koma gidan jiya sannan yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa ya zamanto mutum ya dawwama akan tuba ya ci gaba a cikin halin tuba musamman lokutan da ya kasance yana fuskantar wasi na shaidan saboda shaidan ba zai kyale shi ba saboda idan mutum ya tuba ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ma'anan shi kenan ya kafurce ma shaidan kenan ya guji shaidan shi ma shaidan ba zai zauna ba hakanan ya kalla da shi da rundunansa saboda haka za su yi kokarin ganin cewa sun bata tuban wannan bawan Allah din ya zamanto tuban nashi bai yi ba ya koma gidan jiya saboda ka za su yi ta ƙoƙarin jefa masa wasu wasi sawa'an shaidannun na mutane ne ko na aljanu za su rika watsa mai wasu wasi a cikin zuciyar shi saboda ya zamanto ya dawo daga barin wannan tuba din ya koma a cikin saɓon da ya baro to wannan abin da yake taimaka a cikin irin wannan halin ne sai ya zamanto mutum ya lizimci mai ya lizimci ambaton Allah subhanahu wata'ala saboda me saboda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ala bi zikrillahi tatma'innul qulub ku saurara da ambaton Allah subhanahu wata'ala ne zukata sukan samun natsuwa tan zuciya bayan ta samu rashin natsuwa bayan ta karkace bayan ta munana da zunubai lokacin da mutum ya zamanto ya zo ya tuba sai ya zamanto zuciya din ta nemi tsarki zuciyar ta nemi tsarkaka zuciyar ta nemi natsuwa to abin da zai taimaka ya zamanto ta tabbata akan wannan natsuwa din shine ambaton Allah subhanahu wata'ala ba yanda za a yi zukata su samu natsuwa ba tare da ambaton Allah subhanahu wata'ala ba saboda haka ambaton Allah subhanahu wata'ala shine abin da zai ba ba wanda ya tuba natsuwa ya zamanto ya tabbata akan wannan tuban nashi ya zamanto ya samu kariya daga waswasi na shaidan da rundunansa sannan daga cikin abubuwan da suke taimakawa mutum ya zamanto bayan ya tuba ya mai da al'amarin shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya kuma yi rinka tunani dangane da mummunan aƙiba na sabon Allah subhanahu wata'ala wanda zai huskanta tun nan duniya kamin kiyama wannan suna daga cikin abubuwan da suke taimakawa ya zamanto mutum ya samu sabati a cikin tafarkin Allah subhanahu wata'ala ya zamanto ya samu dawama a cikin tuban shi zamanto ya samu istimrari a cikin tuban shi da fatan Allah subhanahu wata'ala ya amfane mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin